Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake cewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zan ku bayani akan wannan sakin na setting a wannan bidiyon namu na blogging zamu na muku zamu ku bayani akan wannan sakin namu na section a ka'ida dai mun ya dace a ce mun zo wannan section din na page da lion to da cewa mun yi mun yi team zan zo wannan page ne guda biyu amma dai wannan page su ma aikin su zai zo aiki ne mai matukar muhimmanci wanda gaskiya ya kamata a ce ka san su sosai su ma zan yi su bidiyo ne nasu daban ya kamata ce mun zo muku wajen wannan setting domin da buɗe website ɗin kamata a ce wannan setting ɗin muka fara zuwa amma dai mun zo wannan setting ɗin ba sai muka yi posting bayan mun yi posting kuma muka zo wannan statistics muka zo command muka zo n kuma sannan muka mun zo team shi ma amma dai yanzu za mu zo muku setting setting wannan setting ne yana kunshe da abubuwa da dama gashi nan da fari za ka iya yin title na bidiyon naka za mu iya rubuta description kamar in ce muku wannan website din yana kawo abubuwan da suka shafi kaza kaza kaza kaza kaza ka zan iya rubutawa gaba daya kalmomi ba a sauya wuce kalmomi 500 kenan a wannan yauwa kaga kamar yadda na rubuta ka amma dai ba na za ka wa kai ma na ka za ka yi ba na za ka kuma kai ma naka za ka yi kamar yadda na rubuta wannan kai ma za ka iya kwafa za ka iya rubuta irin naka ba dai na dai za ka kwafa ba kai ma ka rubuta irin naka daidai da abin da za ka kawo a cikin website din bayan ka rubuta wannan sai ka da alamar saving din nan duk da cewa ba sai sun kai guda ɗari biyar ba yau ga nan kun taɓa alamar saving din za mu iya taɓa wannan block language din kamar sai mu zaɓi language wanda za mu saka duk da cewa ba kusa za mu bar shi a wannan english din kamar haka yauwa za mu wannan za mu iya zuwa nan waje nan wajen da yake gani karka suke ka taba ko ina karka karka taba ko ina a wannan wajen a wannan section din karka taba ko ina domin idan ka taba zai nuna mutane cewa sai sun yi sai sun wuce wani kafta sannan su shiga cikin website ɗinka kuma sun yi wani verification sai shiga wani website ɗinka nan wajen ka iya barci a privacy principal block zaka iya barci search engine yau gashi nan za mu iya na wajen gashi nan wannan wajen shi ne na wajen domin ɗin ko kuma in adres address ɗinmu ga yi nan ivtechtube.blogspot.com to wannan banin mu kofi ɗinsa domin a kowace browser za mu iya zuwa mu saka wannan sai mu zo wannan custom domain ɗin nan kamar haka idan muka sai domain ne ko kuma idan za mu sai domain za mu iya zuwa idan za mu sai domain kai tsaye a wajen google za mu iya zuwa na wajen buy a domain sannan mu sai domin mu yi adin ɗinsa a kai yawwa wannan wajen http ps din nan zamu bar shi a haka yau shi nan blog admin wannan kawar a ce wanda yake rike da blogger din ne kamar haka shi mu bar shi kamar haka zan wajen zamu iya invite na auna wani wanda muke so ya rike mana wanda yake so ya rike mana account din ko kuma in ce daga kula mana da abubuwan da suka shafi account din ga shi nan wajen reading ko blog iya shi ma zamu bar shi a haka yawwa sai mu zo nan kasa gayanan mark match posting show on page abin da zai kasance a page din irin post din da su kasance idan mutum ya shigo gayanan wajen ga yanan wajen sabin posting za mu iya saka shi ma 10 posting ya kasance a cikin website din a cikin page na wajen gayanan yanan posting kula ga dai ga image shi ma dai za mu bar shi haka gayanan yanan location za mu saka wannan full screen domin yana amma dai dukkan wani sake-sake da magani an yi wanda fara mu bar shi haka na wajen comment from message zan za mu iya shi ma dai bari shi a haka ba sai yi musu wani abu ganin post using email zan mu iya amma dai shi ba zan yi bayani akan sa ga nan comment notification email yanin pending comment notification email na wajen zan mu iya inviting na more people to comment notification email da yanin email post za mu iya postin ta email amma dai dukkanin sa za mu zo wani abin da ya kasance na wajen abin da ya kasance time zone ne shi ma dai zan ba shi aka gani enable gani meter tag gani enable search engine eh, search description za mu yi clicking ɗinsa kamar haka wato mu bude shi za mu iya saka wani search engine kamar ce hashtag kaza hashtag kaza android menene menene shi ma dai zama mu bar shi ba za mu yi saka ba dai a yanzu amma dai nan gaba za mu saka ga sauran abubuwa ne su nan za mu zo mu kunna su kamar haka wannan shi ma za mu kunna shi wannan shi ma za mu kunna shi ga shi nan abin da ya kasance wannan shi ma za mu muku bayani bidiyo guda ɗaya su ma da akan so ga hinan monetizing za mu iya shi ma kunna monetizing muna so za mu yi monetizing ɗin wannan application ɗin gashi nan nan ads ne mai google mai wani ɗinsa ga shi nan ga sauran abubuwa ne zama ba shi a haka dukkanin wannan wajen da muka cike zama ba su a haka ka bar su a haka wannan wajen shine na cika wajen setin ɗin nan yau dan uwa ka manta ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zarar mu ɗauka ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka sai mu haɗa bidiyo na gaba